Zanga-zangar da aka daɗe ba ga irin ta ba zuwa hukumar zaben na zuwa ne bayan kotun ɗaukaka ƙara ta ba da hurumi ga ɗan takarar na PDP a Tiku da na Labour Obi su duba kayan da aka yi amfani da su wajen zaben, musamman na'urar nan ta Vivas da ake cewa mai hana magudi ce da 'yan adawa suka ce sam ba a ma yi amfani da ita ba wajen aika sakamako. Kakakin kamfen ɗin Dino Mai Laye ya ce sam ba za su amince da sakamakon ba, kuma sun nuna hakan a lokacin da suka fice daga ɗakin bayyana sakamakon gabanin kammala kawo sakamakon zaben. ko shi ya ci zabe saboda haka an ga mana magudi a sauke zaben nan gaba ɗaya ba mu yarda ba da abubuwan da aka yi ba saboda kowa a duniya ya san cewa ba yi adalci ba aina da kanta ta san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kadai za mu zo ba gobe za mu zo jibi za mu zo gata za mu zo sai an sai mun samu yancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan macuta jana'izan yan yaudara shi muke yau shi yasa muka zaba wannan bakin kayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda za su zauna kan wannan magana a supreme court da court of appeal su san cewa an cuce mu su san cewa 'yan najeriya sun nuna rashin yardar su sun lashe takobi ba gudu ba ja da baya wannan karin ba za mu yarda ba Tawagar ta mika wasiƙa da ke kunshe da dukkan korafe-korafen 'yan adawar inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada ƙuri'a na hukumar Festus Okoye ya karba ya yi alwashin mikawa ga shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu. That this commission is a listening commission. This commission is a public trust and Republic of Nigeria. Hukumar nan ba ta ɗaukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa, aikinta ga 'yan Najeriya ne, za mu ɗau mataki kan sashen wasikar da ya shafi shari'a kuma za mu duba dukkan abin da aka rubuta in ji okoye in za a cina bayan zaben 2011 gabanin zaben 2015 shugaba buhari da kansa ya jagoranci irin wannan zanga-zangar zuwa hukumar zaben da samun rakiyar shugabannin apc karkashin john odigi oyegun inda ya nuna shi ma san ba su amince da sakamakon zaben 2011 ba da bukatar lalle a yi adalci a zaben 2015 inda kuma cikin ikon allah ya lashe zaben. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.